قال انك لن تستطيع معي صبرا sai Kadir ya ce, Hakika, kai ba za ka iya haƙuri da abin da za ka gani na ilimina ba, don bai daidai da ilimin da kake da shi ba.